rahim wasalatu wasalamu al'atamman al'akmalani ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'da assalamu alaikum wa wa barakatuhu yau ranar goma ga watan al shekara ta wacce ta yi daidai da ranar 28 ga watan bakwai shekara ta 2023 a zama na goma sha uku za mu ci gaba da karatu a wannan littafi mai suna hadhihi faida muna shafi na saba'in da takwas faƙara ta ƙarshe inda yake cewa wali haza sabida haka jidu shaikha ibrahim inyas ibrahim inyas fi rihlatihil musammat fi okay, eh, fi risalatihil musammat a wasiƙansa ko kuma a rubutunsa da ake kiranta alfaidul ahmadi an gani kwararowa na ahmad allati allafa hali hadhal gard khissisan wanda ya wallafa wannan littafin ne musamman don wannan manufa ta alhaqiqal muhammadiyya wa shahana bi akbarin makzubatin ya cika wannan littafin da labarai wanda suke a wato na mene ƙarya wa a maudu'atin da hadisai wanda suke na ƙirƙira na ƙarya lida'ami hadha littijahil wasani domin ya karfafa irin wannan fahimta wannan bangare na kafirci ya ha bi qawlihi yana buɗe wannan littafi da faɗinsa alhamdulillahi godiya tabbata ga Allah bilisanin martabatil jami'a amma da harshe na wani daraja da ya haɗa lil asma'i sifati ya haɗa duka al asma'u wasifat sifat sunayen Allah da sifofinsa wal maqamat da kuma ƙudurori na mene Allah wal ahwal da dukkan yanayi na Allah wa tajalliyat da kuma tajallin Allah wal kamala da dukkan kamala an gane ko ya ce godiya tabbata ga Allah eh, da wannan harshe da ya cika waɗannan abubuwa man aujadahu Allahu qabla wujudil wujud shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda Allah ya halicce shi kafin halittan sauran halitta min ainihin ah, min wujudi daga ainihin mutlaƙil wujud wato shi allan karan kansa waje alahu aina a ayanihim ko Allah Allah madaukakin sarki sai ya sanya shi shi ne allan allolinsu wato kaman tunda an ce kowa Allah ne to sauran allolin shi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda Fir'auna ya ce wa ana rabbukumul a'la shi bai ce ba ku da alloli ko ya ko ya kore allolinku ba amma laifin da dake mafi girma ka ce akwai allan da ya fi shi shine ogan allolin in kun yarda da wannan to za a zauna lafiya yanzu da annabi musa lokacin da ya zo ya ce eh na yadda kai kai ma allah ne amma muna da wani allan ma kuma to he ya zama rikicin wa ya fi girma a cikin allolin in ya ce ah, ah, in ya ce fir'auna ne magana ya kare ba kes allah allah ubangiji ya kare mu sai ya ce wasabab fi wujidani wasababu fi wujidanihim kuma shine dalilin ma da ya sa aka samar da su duka man kana nabiyan wanda ya kasance annabi ne wa adamu bainal ma'i wa a lokacin annabi adam yana tsakanin ruwa da kuma laka an gane bal kana nabiyan ce kai ya ma zama annabi wala adama wala a lokacin babu adam din ma babu malakan gaba ɗaya duk ba a halicce su ba wal haqiqatul muhammadiyya aw ruh al muhammadi ita al haqiqal muhammadiyya ko ar ruhul muhammadi ko an nurul muhammadi kun ji sunayen suna ta karuwa ko ko an nurul muhammadi hum awrin su shay'un mukhtalifun tamaman abu ne da ya saba gaba ɗayansa an shaksin nabi sallallahu alaihi wasallama daga shi ainihin manza Allah sallallahu alaihi wasallama bal yace ba ma haka ba laisa bainahuma min silati ba wani alaka tsakanin su kama bainal haqiqatil muhammadiyya kamar yadda babu alaka tsakanin alhaqiqal muhammadiyya wa ayyi nabiyyin min wa da kowane annabi ne cikin annabawan Allah aw rasulin min ar ko manzo cikin manzanni aw waliyin min al-awliya ko wani waliyi cikin waliyai yaqulu ibn arabi ibn arabi ga abin da ke faɗa fa kullu nabiyyin duk wani annabi min ladun adam tun daga kan annabi adam ila akhir nabiyyin zuwa ƙarshen annabi ma minhum min ahadin ba wani ɗaya daga cikinsu ya akudu da yake ɗaukan wani abu ya aikata illa min mushkati khatamin nabiyina sai dai daga haske fitila mushkat fitila sai daga fitilan cikamakon annabawa wa in ta'akhkhara wujudu tsinatihi duk da dai cewa turbaya da laka da aka halicci manzar salama an samu jinkirin isowansa fa innahu bi haqiqatihi mawjudun amma a haƙiƙaninsa yana nan wato jikinsa ne ya bayyana yanzu a wannan zamani amma hakikaninsa shi yana nan tuntuni wa huwa qauluhu sallallahu alaihi wa sallam wannan shine fadin fadin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama suka ce kun wato a wani hadisi suke suke yin ikirari amma hadisin babu shi ƙarya ne kuntu nabiyyan wa adamu bainal ma'i wa tin manzon Allah sallama suka ce ya ce na kasance ni annabi ne lokacin adam ma yana tsakanin ruwa da kuma laka wa gairuhu min al'ambiya a waninsa kuma cikin annabawa ma kana nabiyan babu wani annabi illahi na bu'itha ba a same shi ba sai lokacin da aka turo shi a lokacin aka same shi an gane ko kun fahimci abu yawwa wa hadha kalamun batil yace wannan maganan shirme ne karya ne fa innal anbiya alaihi musallam domin annabawa tsira a amincin Allah ya tabbata a gare su a gare su la ya'khudhu ahadun minhum an akhar ba wani wanda yake ɗaukan wani abu daga wurin wani illa man kana ma'amuran sai dai wanda Allah ya umurce shi bitti ta shari'ati himinar an biya anbiya akan ya bi shari'an waninsa cikin annabawa in ka cire wannan ba wani annabin da yake koyon wani abu a wurin wani annabi babu an gane ya ce ka an biya ibani isra'il kamar annabawa daga cikin banu isra'il da yawa alladhina umiru bittiba'i tawrat wanda Allah ya umarci su da su bi at-taura an gani kama ƙala ta'ala kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya ce inna anzalna taurata haqiqa mun saukar da wannan attauran fiha hudan wa nurun a cikin wannan attauran akwai shiriya akwai haske ya hakumu bi hannabiyuna mun saukar domin annabawa su yi hukunci da wannan attaura an gani allazina aslamu lil allazina aslamu ko wanda suka miƙa wuya ga Allah subhanahu wa ta'ala lillazina hadu su yi hukunci ma wanda suke ce su yahudawa ne an gane suke danganta kansu da yahudanci to kun ganan akwai annabawan da Allah sa suka yi amfani da mene at-taura wa amma ibrahim wa musa wa isa alaihi musallam amma annabi ibrahim da annabi musa da annabi isa alaihi musallam falam ya akhudh ahadun minhum anil akhar gaba ɗaya cikinsu ba wanda ya ɗauki wani abu daga wurin wani kama lam ya zo an muhammadin sallallahu alaihi wasallama kama yadda ba su ɗauki komi a wurin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ba wa in basharu bihi duk da dai cewa an musu albishir da zuwansa wa amanu bihi kuma su ma sun yi imani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama tun kafin ya bayyana kama ƙala ta'ala kama yadda Allah maɗaukakin sarki ya ce id akhadha Allahu mithaqan lama ataituka min kitabin wa hikmatin lama ataitukum afwan wa idh akhadha Allahu mithaqan nabiyyina ka ambata musu lokacin da Allah ya riƙi alƙawari na annabawa lama ataitukum min kitabin wa hikmatin Allah ya ce sabida abinda na baku na littafi da kuma hikima mu'jiza thumma ja'akum rasulun sa'annan sai wani manzo ya zo muku musaddiqun lima ma'akum wanda yana gaskata abin da yake tare da ku da kuka riga shi bayyanawa la tu'minun bihi wato za ku yi imani da shi wala tansurunnahu kuma za ku taimake shi an gane shi yasa suke albishir da zuwan annabi sallallahu alaihi wasallama wannan shine taimakon annabin da kuma imani da shi dan kar ya bayyana ka ce ai ko labarin ka ba mu taba ji ba an gane qala yace a a qala a ya ce shin kun tabbatar da wannan yarjejeniya wa akhadtum ala zalikum isri kuma kun riki alkawari na akan wannan yarjejeniya ƙalu suka ce a ƙararna mun tabbatar mun rika ƙala sai Allah ce fashhadu wa ana ma'akum shahidin saboda haka ku zama shaidu ni ma ina tare da ku cikin shaidu akwai ranar da za a muku wannan tambayan ku ba da ansa wa bidhalika takunu alhaqiqatu muhammadiyatu. saboda haka hakikal wato abinda ake ce masa alhakikal muhammadiyya za ta kasance mushabihatan lil qutubi ta yi kama da abin yake qutubi a wurinsu gaufi kenan awil imamil ma'asumi ko kuma ya yi kama da al'imamul ma'asum lada shi'atul ismailiya a wurin ashi'al ismailiya al-shi'al ismailiya su ne su ma batiniya ne su ne ma batiniya batiniya bangaren shi'a ne karamita duka ya duka ismailiyun ne an gane ko suna danganta kan zuwa ga ismail bin ja'far as-sadiq ɗaya daga cikin dangin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam alladhi yatajalla fi kulli zaman wanda shi wannan kutubin yana bayyana a kowane zamani fi surati kutubi zalika zaman a hoto na kutubin wannan zamani yanzu in yas da muke gani ba ainihin inyas ba ne wani kutubin ne ahmad tijjani ne ya yi tajalli a jikinsa an gane shi ahmad tijjani da muke gani wani kutubin da ya riga shi ne ya yi tajalli a jikinsa kuna fahimta abin go yawuwa sai ce wa qadiq tabasal to kenan dama abin da ke son isa annabawa annabi adam ba ainihin annabi adam din ne, wato annabi adam eh, muke gani amma man salama ne ya tajalli a jikinsa haka dukkan annabawa har a zo lokacin da shi ainihin manzo salaman zai bayyana an gane wa qad tabasal qa'iluna bi qudumin nuril muhammadi haƙiƙa wanda suke suka suke faɗan irin wannan magana bi qidamin nuril muhammadi ko da da wannan cewa hasken manzo salama haske ne tsohon haske qadimun ne min falsafatin yunaniya sun samu daga falsafan yunan ne kama marra kaman yanda ya gabata wa hindiyatin da kuma falsafa ta hindu wa misriya da falsafa ta mutanen misra wa aqaida wa aqaida yahudiyatin wa nasaraniya da wasu aƙidu ta yahudawa da kirista kama kana li aqaidi shi'ati wal batiniya kama yadda ya kasance a cikin aƙidan shi'a da kuma batiniya wa ta'awilatihim da kuma yadda suke tawili suke fassara linususu shar'i nassi na mene shari'a wa arahum a wa e, wa a bari gani wa ara'ihim wa ara'ihim alhaddamati da kuma irin ra'ayoyinsu da suke rusa addini ya ce nasibun kabirun fi hadhihi fikra duk in ka haɗo waɗannan suna da kaso mai girma a wurin wannan tunani ta alhaƙiƙar muhammadiyyan kun ga an yi kwashe-kwashe da yawa aka zo aka maka akan wannan ya ce walakin na ha sai dai masu irin wannan aƙidan hawalu an ha sun yi ƙoƙarin su mata fenti gatin islamiyya da irin fentin musulunci ba hisina laha suna nema mata an ususin suna nema mata kaman ginshiki ta atamidu alaiha wanda za, wanda za ta dogara wanda za ta jingunu a kai menene ginshikin hujjoji a cikin addini ƙur'ani ya tabbatar hadisi ya mene tabbatar ya ce ta'atamidu alaiha wacce za ta dogara akan min ta'awilin li ayatil qur'an ta inda suka yi tafassara ayoyin alqur'ani wa nususil hadisi da kuma nassi na hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa min akthari ma yustadallu bihi daga cikin mafi yawan abin da ake kafa hujja da shi don tabbatar da wannan al ahadithul waridatu sune wasu hadisai da suka zo fi qidami zatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wanda suke magana a kan tsufan zatin manza Allah sallallahu alaihi wasallam mithlu hadithi kamar misali wannan hadisin da ake cewa kuntu nabiyyan wa adamu bainal ma'i wa tini na kasance annabi ne ni lokacin adam ma yana tsakanin ruwa da turbaya wa yurwa ana rawaitowa da kuntu nabiyyan wala adamu wala ma'un wala tsinun na kasance annabi a lokacin babu adamun ma babu ruwan ma babu ma turbayan waƙad ashara ilaihi mashekhu inyas 50 tahiyyatihi sabiqa kuma shek inyas ya yi ishara zuwa ga wannan a magana na buɗewansa na littafinsa da ya gabata kama stadiluna bi hadithin nuri kaman yadda suke kafa hujja da wani hadisi da ake ce masa hadithun nur almansubi ila musannafi abdulrazak wanda aka danganta wannan hadisin ga musannaf na abdulrazzaq an gane sunan littafi ne musannaf abdulrazzaq an jabir bin abdullahi daga jabir dan abdullahi radiyallahu anhu Allah da shi kala yace qultu ya rasulullah yace nace ya manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama bi abi anta wa ummi na hada ka da da babana da kai da kuma mahaifiyata ana faɗa ne in kana so mutum ya yi ma abu an gane kamar ka ce don girman mahaifi ne da girman da girmanka da girman mahaifiyata akhbirni an awwali shay'in khalaqahu Allah qabla al-ashiya ka bani labarin farkon abin da Allah ya halicce shi kafin wasu abubuwa kama qala nabi'u sallallahu alaihi wa sallam kama yadda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace inna Allah khalaqa qabla al-ashiya'i nuru nabiyyika hakika Allah ya nura kenan ko inna allaha khalaqa qabla al-ashya'i nura nabiyyika hakika Allah maɗaukakin sarki ya halicci hasken annabinka ne kafin wasu abubuwa min nurihi daga haskensa faja'ala zalikan nura sai Allah ya sa wannan hasken annabin da ya da ne halitta ya duru fil qadari yana yawo a cikin kaddaran Allah haisu sha Allahu duk inda Allah ya so walam yakun fi zalikal waqti lauhun a lokacin babu lauhul mahfuz wala qalamin babu ma alqalamin da zai rubuta lauhun wala jannatun ba wuta wala na ba aljanna wala narun babu wuta wala malakun ba mala'ika wala sama'un ba sama wala ardun ba ƙasa wala shamsun wala qamarun wala jinniyun wala insiyun duk ba wannan faman arada an falamma arada an yakhluqal khalqa a lokacin da Allah ya so ya halicci halitta qasama zalika nura arba'ata ajza'in sai Allah ya kasa wannan hasken zuwa kashi hudu kun ga duka hasken manzo Allah ne fa na farko fa khalaqa min al-juz'il awwal al kaso na farko na wannan hasken Allah sai ya halicci alƙalam da shi wanda da wannan ƙalam ne Allah ya ce ma ƙalam ɗin uktub ko thaniyan wa min thani ah, daga haske na biyun kuma Allah sai Allah ya halicci Allahul mahfuz thalisan wa min sali daga haske na uku kuma Aljanna ta nar sai Allah ya halicci aljanna da wuta thumma qassama rabi'a arba'ata sa'an nan na hudun shi sai aka kasa shi kashi nawa hudu alifun fa khalaqa min al-awwali nura absaril mu'minin an gane da wato kaso na farko sai Allah ya halicci haske na idan muminai wanda ba sa gani da ainihin kwayan idan da hasken suke gani an gane muminai ba ba wai noman mutane ba irin nasu ba'un wa minas sani na biyu nura qulubihim Allah sai halicci hasken zukatansu wa huwal ma'rifatu billah shine sanin Allah sai jimun ah, alifin ba'un sai mene jimun ne ko jimun wa minas salis daga na ukun kuma nuru unsihim shine hasken kewansu wato hasken da zai ɗebe musu kewa huwa tauhidu shine ta Allah la ilaha illallah muhammadun rasulullah Alhadis har zuwa ƙarshen hadisin wato sai bai kawo dalun ba a ya kasa su kashe hudu bai kawo kaso na nawa ba hudun ba wato wannan yana cikin kashful khafa lil eh, lil ajlawi ko lil ajluni afwan lil ajluni sai yana cikin tasihu ahmad alkalash to mutum zai iya komawa ya nemo sauran abin da dukkan abin da aka faɗa wa atiqadu sheikh inyas wa atiqadu sheikh inyas wa ghairihi min ghulatil mutasawwifati wannan aqida da imani da sheikh inyas yayi da kuma waninsa cikin masu guduwi a sufanci bi annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallam cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kana bi haqiqatihi mawjudan ya kasance a hakikanin sananan istinadan ila hadisi wanda sun dogara ne da wannan hadisin kuntu nabiyyan wa adamu bainal ma'i wa tin yace i'tiqadun batilun wannan imani ne wanda yake lalacacce li butulani hadal hadis domin lalacewan hadisin hujjan da kai riko da shi din babu shi wa adami hatihi da kuma rashin ingancin hadisin wa thubutihi da rashin tabbatan hadisin wa ala fardi sihatihi yace to ma mu dauka cewa hadisin ingantacce ne bayan ya bayyana hadisin ba lalataccen hadisi ne gaba daya to ma mu dauka ingantacce ne fa innahu la yuaddi ila nafsil ma'ana to fassaransa ba zai kai zuwa ga abin da suke bukata ba li'annal ashiya alata takunu mawjudatan domin abubuwa ba da su zama suna nan ba bi haƙa'iƙiha da haƙiƙaninsu illa hina tujadu sai lokacin da aka samar da su an gani kai ne ka zauna ka ce kai ne shugaban ƙasan amerika yawwa ganan misali aa rufa'i bilget an gane da yake yanzu ana zamaninsa an gane ai yanzu shi ya fi kowa kuɗi a duniya saboda shi har da awwaliyan ma akwai an gane akwai menene yawa gangaliyan da wasu abubuwa da mene sauransu to yanzu kasancewan shi ya yi imani da wannan har ransa a haka yake ya mallaki wannan ya mai da shi gaskiya haka ne yanzu yanzu inda kawai zai bayyana mana da gaske mai kudin ne shine ya samu kudin da gaske a gansu yana iya bayarwa da gaske aka ma tambaya aka ce me yasa kai duk kudin ka yake ce aje a karba baka baka bayarwa ya ce a to ai mai karamin kuɗi ne yake da kuɗin da shi zai bayar da kansa kun ga yayi aikin hankali sai ya turo kananan kuɗi a aljihun sai ya ce kana nufin irin wannan ya ce eh irin su ya ce in gani ya ce kai mai kuɗi mai daka su ya ce a to ai ka san mai kuɗin ya kananan kuɗi sha'awa suke ba shi <laughs> Allah ya sa mu dace to wai shine shi mai sharhi yake cewa ai abu ba baya taɓa yiwuwa abun yana nan sai an samar da shi amma ba a samar da shi ba wahami ne kawai babu shi sai ya ce wala farka fi dalika bainal anbiya'i wa ghairihim kuma kasancewan abu in bayi nan babu shi sai an samar da shi babu bambancin tsakanin normal mutane da annabawa annabi kaza yana nan ne kawai lokacin da aka samar da shi in har ba a samar da shi din ba to bayi nan babu shi ya ce walam takun haqiqatuhu sallallahu alaihi wasallama maujudatan saboda haka haƙiƙanin manzo da salama bai kasance akwai ta ba qabla an yukhlaqa kafin a halicce shi illa kama kanat haqiqatu ghairihi sai dai tamkar da haƙiƙanin waninsa an gane wato yadda haƙiƙanin waninsa ba a samar da ita ba ta nan sanda aka samar da ita to haka shi ma yake bi ma'ana ma'ana abin da ake nufi annallaha alimaha kawai Allah ya san akwai wannan haƙiƙan za ta bayyana wa ƙaddara ha kuma ya ƙaddara ta kuma kowa ma haka ne lakin sai dai kana zuhuru khabarihi ya kasance bayyana labarinsa wasmihi da kuma sunansa mashhuran ya bayyana ne a min wato mashhuran ya shahara a tsakanin mutane a min gairihi fiye da shaharan wani abu wato sunan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma labarinsa ya fi kowane labari shahara da bayyana a cikin labarin annabawa gaba ɗaya to abin da ya bayyana shine sunansa da kuma mene da labarinsa amma shi ɗin hakikaninsa shi bai bayyana ba to wannan sunan da labarin shine suka mayar da shi shine hakikanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an gane wannan kuma mutane ma suna yin haka ka farlanta ma kanka wani abu da Allah ya baka da sunansa da yanda yake kai ta bayyana shin Allah ya ga dama ya bayyana maka shi kafin nan sai a ce ayya tun kafin fa ya samu abun ma an san abun yana ta bayani a kansa ku fahimci me yake faɗa akwai wani ana anguwa ana ce masa baban Maryam ya dan girma bai yi aure da da wannan wuri ba aka gayyace mu aure na aza na, na aza zai yi na fi shekara goma ni kawai ina zata da gaske ashe yana da Maryam din an gane ashe bai taba aure ba ma shi amma kowa ya san shi ya san shi da baban maryam ne za ku san shi ma da yawa mutane ana sai a rannan na sa ashe shi yanzu ne fa zai yi auren farin to kuma da ya haihu sai ya samu mace sai ya samu maryam ne kun ga an san maryam shekaru aru aru da labarin maryam kafin maryam ta bayyana amma a hakika ne yaushe ne aka samu maryam kwanan nan ne a yanzu ne an gane to shi manzala sallama an san sunansa an san labarinsa da abubuwa da yawa a kansa tun kafin ya bayyana wannan nasoshi sun tabbatar to amma hakikaninsa bai bayyana ba sai a amul fil da muke faɗa a garin makka cikin ƙabilan ƙuraishawa allah ubangiji ya sa mu dace sai ya ce fa innahu kana maktuban fit taura domin labarinsa da kuma sunansa ya kasance a rubuce a cikin attaura Wal'injil da kuma injila wa qabla zalika da kafin a taura da ma linjilan annabawa sun san shi kama rawar Imam ahmad an al-irbad bin sariya kama yadda imam ahmad ya rawaito daga al-irbad bin sariya an nabi sallallahu alaihi wa sallama daga manza Allah sallallahu alaihi wa sallama qala yace inni indallahi la khatamun nabiyina haƙiƙa ni a wurin Allah ni ne cikamakon annabawa wa inna adam alaihi salam a lokacin annabi adam alaihi salam ma lamunjadilun fi tihi yana kwance ba rai a cikin turbayansa an wato an tsara halittan amma ba a sa rai ba almunjadil shine masoro wanda ya faɗi ya mutu haka to kaga sai a ce yana kwance gawa a cikin turbayansa wasa, unabbi ukun bi awwali zalika kuma zan ba ku labarin farkon wannan al'amari wato farkon al'amarin da lokacin da na bayyana na mene shahara sosai ya ce da'awati abi ibrahim shine tun lokacin addu'an mahaifina annabi ibrahim alaihi salam an gane wa idh rafa ibrahim alqawaida min albayt wa isma'il rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim rabbana waj'alna muslimin laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan laka wa arina manasikana addu'o'i dai ka bi addu'an annabi ibrahim har na suratul an'am da dai sauransu وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة an gane ko yace to tun wannan lokacin wa busharati isa bi da kuma albishirin da annabi isa ya dinga yi a kaina an gane har ma ya kira suna na karara wa ru'uya ummi allati ra'at sai kuma da mafarkin mahaifiyata wadda ta gani yace wa hadisu mai fajr ko da hadisin wanda ake ce masa maisaratul a mai saratul fajr qultu ya rasulullah yace nace ya manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama mata kunta nabiyyan a yaushe ka zama annabi wa fi lafzin a wani lafazi mata kutibta nabiyyan yaushe aka rubuta cewa kai annabi ne qala yace wa adamu bainar ruhi wal jasadi a lokacin annabi adam yana tsakanin jiki da mene rai wato ba a haɗa su wuri guda ba akwai jikin an halitta akwai ran an halitta amma ba a haɗa su ba kala shekul islam ibnu taimiyya ah, rahimahullahu ta'ala ga abin da shekul islam ibnu taimiyya yake faɗa allah ya masa rahama wali kun ga yanzu duka fa sirrin tsanan shekul islam yana ƙara bayyana kun sa duk malaman duniya ba wanda suka tsana kaman ibnu taimiyya daga shi wanda yake biyo masa baya muhammad bin abdulwahab ba wanda suka tsana kaman su saboda ba wanda suka yi magana a kansu kaman su shine kawai dalili to sai dan kana so su tsane ka da kyau daman ka matsa magana akan irin waɗannan aƙidu nasu in kana so kuma su fahimce ka da kyau ka dinga kawo ai tijjaniya mene matsala a ciki salatin annabin ne matsala ko menene a dai rufa-rufa kar a yi tone-tone a bai wato a zauna lafiya to wannan da aka zama masoyi na gaske wallahu ta'ala alam to amma matsalan shine su da kansu wani abu yakan abubuwa kan fita a bakin su wanda daga baya suke nadaman miya sirrin ne su bayyana yanzu wanda ya ce qur'ani ana karanta shi a minti talatin kaga ai kusan kwacewa ne maganan ta yi ya shiga jazba ne a cikin ɗalibansa kun san wataran ɗalibai sukan sa ka bugo wani abun da zai zo ya mene ya dame ka wanda da bai kamata ya fita ba sai aka manta ma ana rekodin ko ana nuna ma wa mene duniya kuma da da wannan ya fito mutane suka fito suka yi ca cewa ba zai taɓa yiwuwa ba akwai wani aran ma da aka yi hira da shi kun ga ana sawa ko aka ce aran ma yanzu dai mutum ya ya sauke alkur'ani a minti talatin ya ce mene ce minti talatin ce minti talatin ya ce minti talatin ya ce kai to malam kaɗan dai ƙara mana <laughs> arama ne da ake ji da shi sosai to wannan a ne zai iya faruwa an gane amma a zahiri ba zai faru ba Allah ya sa mu dace to ƙala sai ya ce wa adamu bainar ruhi wal jasad fayazunnuna sai suke zaton anna zatahu wa nubuwatahu cewa zatinsa shi man salama da annabtansa wujidat hina izin tun a lokacin an same su an gane to amma waɗannan hadisan duk sun yi bayani akan bainar ruhi wal jasadi an gane ko kuma sun yi magana akan kutibat nabiyan wato sun yi dai maganganu da yake gwada ba zati musulmin bane yake nan ya ce wa hadha jahalun wannan kawai jahilci ne fa inna Allah kawai shi ya iyaka Allah inna ma nabba'ahu ala ra'asi 40 min umrihi Allah ya mai da shi annabi ne lokacin da ya cika shekara arba'in a rayuwansa wa qad qala lahu haqiqa Allah ya ce masa bima auhaina ilayka hadha alquran sabida wahayi da muka maka na wannan alqur'anin wa in kunta min qablihi la min alghafilin duk da ka kasance kafin ama wahayin alqur'anin nan baka san mu ba baka san matsayin mu sosai ba bai san ya zai bauta wa Allah ba ko kawai shi dai ya san akwai Allah da ya kamata a bauta masa amma ya zai yi bautan ya zai gano Allah duk bai sani ba shine minal ghafilin din wa man qala wa man qala duk wanda ce innan nabiyya sallallahu alaihi wa sallama kana nabiyyan qabla an ilaihi manzo Allah sallallahu alaihi wa ya kasance annabi ne kafin a masa wahayi fa huwa kafirun bittifaqil muslimin ittifaqin musulmai ba yan baɗini ba sun yi ittifaqin cewa kafiri ne shi wa innamal ma'ana iyaka abinda ake nufi anna allaha kataba nubuwatahu Allah ya rubuta annabtansa wa azharaha ya kuma bayyana ta wa alanaha yayi wato yayi shelanta ya sanar da ita ba'da khalqi jasadi adam bayan Allah madaukakin sarki ya halicci jikin annabi adam wa qabla nafkin ruhi fihi kafin Allah ya hura masa rai kama akhbara annahu yaktubu rizqal mauludi kama yadda Allah ya bada labarin yana rubuta arziki na jariri wanda za a haifa wa wa ajalihi za a rubuta ajalinsa wa amalihi da dukkan ayyukansa wa shaqawatihi da kuma taɓewansa wa sa'adatihi da kuma rabonsa ba da halki jasadihi bayan an halicci jikinsa wa qabla nafkin ruhi fihi kafin a hura masa rai wa kathirun minal juhali da yawa daga cikin jahilai almusannifina wanda suke wallafa littattafai wa gairihim da kuma wasunsu yarwihi sukan rawaito hadisin da kuntu nabiyan wa adamu bainal ma'i wa tsini maimakon wa adamu bainar ruhi wal jasadi wa adamu lama a walatin shi kuma adam an gane ba ruwa ba ne ba kuma tsin ba ne wato haɗa su aka wato abinda ake nufi wa adamu la baina ma'in wa latsini, ba a samu lokacin da adam ya zamana yana tsakanin ruwa da kuma turbaya ba kun fahimci abin ba a samu lokacin ba ba wannan lokacin yana tsakanin ruwa da mene turbaya ba wannan dan wato ana nufin ko da yake ya maran dan fasara kun dai fahimci abin da ake nufi ko ya ce wa yaj'aluna zalika wujudahu bi ainihi sai su dinga sanya hakan shine samo manzo Allah salama karan kansa wa adam lam yakun bainal ma'i wa tin ce adam bai kasance tsakanin ruwa da kuma da kuma turbaya ba balil ma'u balil ma'u ba'adu tini la muqabilahu balil ma'u ba'adu tini la muqabilahu ce ruwa ce wani ban shi ruwan wani bangaren din din ne ba yau ba wai wasu abubuwa ne daban-daban da suke muƙabalan juna ba ga ruwa daban ga nan tin da ba a tin din ne ba'adul ma kun fahimci abun to su sun ce bayanal ma'i wa tini kaga sun raba abun da suke a haɗe ne kuma suka ce yana tsakaninsu kun fahimci abin da yake nufi wannan magana na shekul islam ne ibnu taimiya rahmatullahi alaihi ya ce wa idza sabata butulani kaunin rasuli sallallahu alaihi wa sallama mawjudan idan ya tabbata idan ya tabbata wato lalacewan maganan cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yana nan bi haƙiƙati da haƙiƙanin halittan jikinsa qabla khalqi samawati wal ardi tun kafin halittan sammai da kasai faqadin hadama akbaru asasin Haƙiƙa ginshiki mafi girma ya ruguje ya rushe linadriyatil haqiqatil muhammadiyya na wannan fahimta ta alhaqiqatul muhammadiyya kun fahimci abu in kana so ka rusa ta rusa mafi girma shine ka kore cewa an halicci jikin mansalama da jikinsa da ruhinsa tun kafin halittan annabi adam in ya koru to ka rusa wannan aƙida ya ce ya ce tijatun lati yuridu alqa'iluna bi hadhihi an sakamako da suke so su cimma wanda suke faɗan wannan irin ra'ayi an yasilu ilaiha hiya wato su isa zuwa gare ta hiyal kufuru billahi shine imani ga Allah kawai hiyal kufru ok shine kafin ok wata ran kwakwalwan yakan yi nisa ya bar karatun ne hiyal kufru billahi shine kafirci ma Allah wato sakamako mafi girma da duk masu irin wannan imanin suke so su isa zuwa gare shi shine su kafirce wa Allah wa mala'ikatihi su kafirce wa mala'ikun Allah wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir fattakhadhu fi sabili tahqiqi zalika saboda haka he suka riki wata hanya domin su tabbatar da haka wace hanya alghulu wa fi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam wuce gona da iri akan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama bi darajati musawatihi billahi azza wa har ya kai matsayin daidaita shi da Allah subhanahu wa ta'ala ta'ala Allahu amma ya ƙulu zalimuna uluwan kabira ta a nan duk wanda ya faɗa wannan maganan sukan zarge shi da rashin san manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da cewa ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bayi da haske an gane to shine ake so a warware wannan ishkaliyan sai ya ce wa ya tawahamu ba'adun nasi hakika wasu daga cikin mutane za su iya tunani hina ya yadhunnu anna ma'ana hadhal kalam a lokacin da ya yi zaton cewa abinda muke nufi da wannan magana na cewa ba manzo Allah sallama kafin a halicce shi sunan shi ne da labarinsa annana nan fi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama nurun muna kore cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama haske ne mun kore wannan kama wasafahu alqur'anu bidhalika kaman dai yadda Allah ya sifanta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da cewa shi haske ne wal haqqu yace amma maganan gaskiya annahu laysa ma'ana wasfin nabi sallallahu alaihi wasallama bi annahu nurun ba wai ma'anan sifanta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da cewa haske ne annahu makhluqun min nurin cewa daga haske aka halicce shi an gane ko kama ya za'amu gulatu sufiyati kama yanda masu guluwi na sufaye suke ikirarin haka wa inna ma ma'anahu ma'anan abin da ake nufi annahu sallallahu alaihi wa sallama hadin limani taba'ahu shi manzo Allah sallama yana shiryar da wanda ya ga wanda ya bi shi wannan shine hasken da ake nufi munirul lahu tariqal huda Shi ne yake haska masa hanyar shiriya wa sabilar rashadi da hanyar shiriya domin anan su ne bi idin rabbihi da da yaddan ubangijinsa nan ma ba da yaddan shi manzon Allah sallallahu alaihi ba kama ƙala ta'ala kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya ce ya ayyuhan hannabiyu ya kai annabi inna arsalnaka haƙiƙa mun tura ka shahidan domin ka zama shaida wa mubashiran ka zama mai yin albishir wa nadhira ka zama mene mai yin gargaɗi wa da'iyan ilallahi ka zama mai da'awa zuwa ga abi Allah bi iznihi amma fa duk da izinin Allah ka zama mursalun ka zama shahidan ka zama bashiran ka zama naziran ka zama da'iyan wa sirajan kuma sai ka zama haske muniran mai haskakawa kuma hasken da ke ba ma wani haske an gane wallahu ta'ala alam wa qawluhu ta'ala da faɗin Allah maɗaukakin sarki qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin haƙiƙa haske ya zo muku daga Allah shine manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam mubin kuma da kuma littafi wanda yake bayyane a fili shi ma ya zo muku yaqul ibnu jarir tabari ibnu jarir tabari rahimahullah yana cewa fi tafsiri hadhihi al-aya a tafsirin wannan ayan yaqulu jalla sha'anuhu Allah wanda sha'aninsa ya girmama yana cewa li ha'ula'il ladina khatabahum min ahlil kitabi ma waɗannan wanda yake magana da su daga cikin ahlul kitabi qad ja'akum ya ahlal kitab qad ja'akum ya ahlat tawrati wal injili hakika ya zo muku ya ku ma'abauta at-taura da kuma linjila min Allah daga Allah me zo muku nurun haske ya'ani bin nuri abin da yake nufi da annur anan muhammadan sallallahu alaihi wa sallam shine Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladhi anara Allahu bihi alhaqa wanda Allah madaukakin sarki ya haska gaskiya da shi annabin wa azhara bihi islam ta hanyarsa Allah ya bayyana musulunci wa mahaqa bihi shirka Allah kuma ya halaka wato ya shafe shirka fa huwa nurun saboda haka shi haske ne limanista na rabihi ga duk wanda ya nemi ya haskaka da shi yubayyinul haqa yana bayyana gaskiya kun wannan shine tafsirin zahiri tafsirin gaskiya kenan walau kana al-muradu min zalika anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama makhluqun min nurin da ce abinda ake nufi da wannan shine manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam an halicce shi ne daga haske kamar yadda suka faɗa hasken ne aka kasa shi kashi hudu aka aka halicci kalam aka halicci lauhu aka an gane ko ya ce la sarraha al-qur'anu da qur'ani ya faɗa haka qarara ba su da su zo su mana sharhi ba a tamma tasrihin cikakken bayyanawa wa audahahu audaha bayanin da ya bayyana shi cikakken bayyanawa walamma kana hunaka walama kana hunaka da'in da babu wata bukata liwasfihi bil bashariya da siffanta shi da dan adam saboda dan adam halicce shi ne da turbaya walakin na najidu nususa shar'i sai dai za mu ga nassi na nassosin shari'a tu'akkidu ala bashariyatin rasuli sallallahu alaihi sallam suna ƙara ƙarfafa mana cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama mutum ne kama ƙala ta'ala kamar yadda Allah ya faɗa qul innama ana basharun ce musu iyaka ni faɗan adam ne mislukum kuma ɗan adam irin ku yuha ilayya bambancin kawai ni ana mun wahayi ne ku ba a muku wa akhraja shaykhani wannan malamai guda biyun sun fitar da hadisi bukhari da muslim kenan an ummi salama daga ummi salama anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qal cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce inna ma ana basharun iyaka ni fadan adam ne wa innakum taqtasimuna ilayya ku nan kuna kawo ƙara wurina ku kawo ku kawo abin da kuke da husuma akai wurina wala alla ba'adakum an yakuna alhana bi hujjatihi mai yuwa ɗaya daga cikin ku waɗanda kuka kawo ƙaran nan ya zamana ya fi iya murɗa dalilansa min ba'adin wato alhan ka yi magana da, da fasaha wanda ko ba kai kake kan gaskiya ba za a yadda kai kake kan gaskiya na shasha ba da labarin nan lokacin mun fita muna kwamiti mun fita muka kama wani da wiwi ɗin fa a hannunsa da komi za a zane shi yana ce ina da magana to akwai abokinsa da shi ake shaye-shaye amma shi ma yana cikin kwamitin yana ce kar ku bashi yayi magana <laughs> aka ce ah, ai ai ai aina daga cikin adalci a bar shi yayi mene magana yace in yi magana ba za ku buge shi ba <laughs> to wallahi da aka bashi yayi magana kuma ba a buge shi ba haƙuri ma aka bashi <laughs> gane to akwai irinsu a cikin mutanen kirki da mutanen banza akwai dan sara suka da da suna ana ce masa magadon na ga da yawa sun san magadon ya mutu yanzu ko ya rasu da yake ba mu san wani, ya rasu an gane dan bahaushe ba ya san mutuwa ina ga da yawa sun dan san shi dan kofar dumini akwai abubuwa da yawa da suka haɗa mu wanda hukuma har suka kama mu da shi lokacin ina makaranta pilot wallahi da ya tashi wani bayani dama shi mana da wannan baiwan Ɗan sara suka ne ba ɗan shaye-shaye ne amma da ya wani bayani kawai cewa ne hasbunallahu wa ni'mal wakil gaba ɗaya in ka ji bayaninsa ba za ka taɓa ce muna da gaskiya ba kuma ba za ka taɓa danganta shi da ma hidiman sara suka ba just ya zare su a ciki an gane to amma da yake allah bai bayan azzalumi <laughs> allah da ya mene fitar da mu an zo an ƙona hulɗin makaranta ne ake ce su suka kona muka bi aka kakka masu gida-gida suka ce ai mu muka kona wallahi suka ce mu muka kona suka ce prefect din makaranta su suka kona kuma shi yayi jawabi a maimakon su <laughs> Allah ya sa mu dace to shine shine abin da musulma yake faɗa an yakuna alhana bi hujjatihi min ba'din wani ya fi iya murɗa dalilansa ya ƙawata su fiye da wani fa’aƙadi lahu sai in yanke hukunci in ba shi gaskiya ala na hawi ma asma'u akan iya abin da na ji ya gamshi wato yadda aka gamsar da ni to faman ƙadaitu lahu min a fihi shay'an duk wanda na yanke masa hukunci akan haƙƙin ɗan uwansa da wani abu kun gane na ba shi gaskiya na bawa ɗan uwan rashin gaskiya alhali ya san ba haka ba ne. fala ya akwai to ya ji tsoron Allah kar ya karɓa fa inna ma ta'ulahu lahu qit'atan minan nar domin ina yanke masa wani bangare ne na gidan wuta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi yasa aka ce mutum ba zai yanke hukunci da iliminsa ba zai yanke ne da shaidu da abun da aka zo masa kai ne ka zo wucewa alkali ne kai akwai alkali a nan sai ka ga matashi ya ɗauka ya cakka ma wani akan idan ka fa ka tsaya hayya hayya aka ɗauke shi aka tafi da shi asibiti an kashe shi ba kana zaune sai ga kes ya zo gaban ka ana zargin wannan shi yayi kisa to yanzu kai ba ruwanka baka ga komi ba ba za ka amfani da wancan ilimin kan ba kai yanzu me dalilin yayi kisa a kawo shaidu a kawo komi a kawo in dai ba iya kawo shaidun ba kana da ilimin shi ya kisan sai dai ka yanke hukunci ka wanke shi bai yi kisa ba wannan haka yake a fikahu haka yake in kuma kana so ka ba da shaidan to sai dai kai ba za ka yi shari'an ba sai ka ce a wannan shari'a a kai ma wani in an kai ma wani in dokan kasan ku bata hana alkali ba da shaida ba sai ka je ka ba da shaida cewa kana cikin shaidu an gane ko me yasa dan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama Allah yana bayyana masa da kun kawo ƙara Allah ya bayyana masa duk mai gaskiya amma bare ce ni Allah ya ga mun wannan ne mai gaskiya ba haka na faruwa ne kawai akan aƙidan tauhidi amma in dai husuma ne tsakanin mutane ina binka kaza bana na binka ko kaza kaza to baya yanke wannan hukuncin sai a je shaidu to shine yake faɗa ya fa sani yana fa sani wani kawai bayani ya mene iya da ɓoye ƙarya ya da ƙarya ƙarfi da yaji sai ya zama gaskiya sai ce to ya san yana cin mene wuta ne masalama abin da ya bashi na ya bashi wani ɓangaren wuta ne to wannan ina ga lauyoyinmu Ya sa aikin lauya yana da munin hatsari sosai sai dai Allah ya kare mutum kawai kuma shi lauya in baka ma kware a wurin kare karya ba to yawanci baka suna an fi yin suna a ta waɗannan wuraren abu an tabbatar karya ne ka bayyana wa duniya cewa shine gaskiya kuma a yadda Allah ya kare mu to kun ga nan ya tabbatar da musulma bashar ne ya ce inna ma ana basharun shi ne fa dalilin kawo wannan yace wa akhraja muslim an abdullahi ibn mas'ud qala abdullahi bin mas'ud yace salla bina rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama khamsan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi mana sallah raka'a biyar fa qulna sai muka ce ya rasulullahi ya manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama uzida fi salati shin an an yi ƙari ne a salla? qala sai ce ma zaka me ya faru Alu suka ce sallaita khamsan kayi sallah raka'a biyar qala sai ce inna ma ana basharun mithlukum ni fa mutum ne irin ku a zai zama uzida fi salati an ce azida fi salati ba zai zauna ba uzida fi salati an ƙara a sallah hal uzida raka'atun ko kuma uzida shay'un fi salat na ya nuna fataha eh tambayan ne a uzi da fi salati an yi ƙari a sallah eh question mark din ne ya hakan ma kawai dai mabniyun ne lil majhul yawwa yace inna ma ana basharun mislukum ni mutum ne irin ku azkuru kama tazkuruna ina iya tuna abu kaman yadda kuke iya tunawa wa an sa kama sauna? ina manta kaman yadda kuke mantawa sai dai manzo Allah sallama bai taba manta Qur'ani in ya manta to ya zama mansukh an shafe shi in ya manta to kowa a kwakwalwansa sahabbai kowa ya manta da a waye gari ba wanda zai iya tuno aya to sai a tabbatar ta zama manso Allah ma sai ya sanar da shi to wannan ayan fa kun neme ta kun rasa ta an ɗauke ta an goge ta ne thumma sajada sajadatai sahawi sa'annan sai sujadan sahawi guda biyu an gane ko fannabiyu sallallahu alaihi wasallama nurun saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi haske ne bi ma'anar bil ma'anal qur'ani da ma'ana na alqur'ani la ta za'amu sufiya ba da ma'ana na ikirarin sufaye ba wa huwa basharun ka ghairihi min al-anbiya sabiqin shi dinnan mutum ne kaman waninsa daga cikin annabawan da suka gabata wa ah, wasilatuhu bi rabbihi alaƙansa da ubangijinsa silatul abdul makhluqi shine alaƙa ta bawa da aka halitta bi maulahu da mai gidansa kama ƙala ta'ala kama Allah madaukakin yadda Allah madaukakin sarki ya faɗa subhanallazi asra bi abdihi sarki ya tabbata ga Allah da ya tafiyan dare da bawansa lailan cikin dare min masjidin harami ila almasjidil aqsa tun daga masallacin harami har zuwa masallacin qudus allazi na haulahu wanda muka albarkaci kewayen duka wannan masallacin lunuriyahu min ayatina mun yi wannan tafiya da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ne domin mu nuna masa wasu bangarori daga cikin ayoyinmu innahu huwa sami'ul alim haqiqa Allah shine mafi ji mafi sami inna huwa sami'ul basir haqiqa Allah shine mafi ji mafi gani kun ga nan Allah ya kira manzo Allah salama da abdihi ko haka wa qauluhu ta'ala da fadin Allah madaukakin sarki fa auha ila abdihi ma auha sai Allah ya wasiya ma, ma mene bawansa abin da ya masa wasiya fa wasafahu Allahu bil ubudiyya Allah madaukakin sarki sai ya siffanta shi da bauta fi ashrafi maqamatihi sallallahu alaihi wa a wurare wanda suka fi girma wa manza Allah sallallahu alaihi wa wuri mafi girma inda ya je ya wuce inda mala'ika jibril yake zuwa an gane ya gana da mene Allah Allah kira shi bawa a wannan wurin daga cikin abu mafi girma a rayuwar salama akwai isra'i shi ma shi ma Allah kira shi bawa a wannan wurin wa huwa maqamul qurbi min shi shine matsayi wanda yake kusa da ubangijinsa kuma za mu tsaya a nan insha Allah ta'ala sai an yi sallah za mu dawo an gane ko awa ɗaya mu ɗan ƙara muna so mu wai mu kai koda peji ɗari ne a yau insha Allah mu kai kan na ɗari sai ya zama na saura mana peji 95 wanda za mu yi karatunsu to casa'in ɗin na a gobe dole mu ɗebi kaso mafi girma